wallahi tallahi billahi lazi la ilaha illa huwa apc ce ta ci zaɓe ku ƙuri'a kuka danna ta haramun kuma ina gaita karan alhamis ƙarfe uku a nan gidan freedom ka zo mu zauna ka yi mu bahalar mu yi mu bahalar don ana ɗaga muku ƙafa.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 abin da yake tafi da ni yau abu uku ne na farko amsa ƙalubale na biyu ba da shawara shawara wa'annan abubuwan su ne suke tafi da ni da kuma wato gyara da aka yi min na kurakurai a jawabin baya na farko di zan amsa na ji jawabin da sabon advisor alibici ya yi wato kala biyu na farko lokacin da muka yi maganar wasiƙar shai ɗahir bauchi na ji amsoshin da ya bada to kuma na ji daɗi saboda duk gunda na ƙure shi sai ya tsallake sai ya tafi bulayi inda ni ban ce komai a ciki ba na farko dai maganar mu magana muke an ce shehu ɗahir usman bauchi ya kai takarda kotun koli muka kawo muryar shehu ɗahir bauchi cewa bai santa ba ba a kai ba ai kamata ya yi albice su kuma muryar shehu ɗahir bauchi cewa ya kai sai ya koma yana yin bayani akan akan maudu'in adalci da wane ne ko an ce ya ce bai ce ba an ce ya ce ya za a kawo maka murya ta shehu ya ce sharri ake makarya ne kuma sai ka me ka tabbatar shi ya faɗa sai kuma ka hukuma ka ce to ai koma ba shi ya ce ba ai dama abu ne mai kyau ya faɗa to waye aka hana shi ya magana akan maudu'in adalci an san ba shi ya faɗa ba ai shi shikenan sai kawai ka ɗauko maudu'in adalcin sai ka tsarge shi shikenan ya an huta babu wani ja'in ja a ciki saboda haka wannan kenan na biyu ka ce ina magana da yawun tijjaniya a'a ni ban ce ina magana da yawun kowane batijjani ba ni ina wakiltar kaina ne ina wakiltar kashin kaina ne da ra'ayina sau haka wannan sharri kai mun kuma yarfa kai mun kuma ƙazafi kai mun wanda ba a yi shi ba ya kamata ka tuba ga Allah na uku ka zo ka sake program a cikin wancan na uku ka ce wai bakari ya yi yawo na addinai ya shiga can ya shiga can washe ma ya dawo gaskiya ne ni bakari na yi zazzakiya kuma na ɗauki darasi a cikin zazzakiya saboda kuskuren da muka yi abin zazzaki shine mun gina shaksiyarsa mun gina personality ɗinsa ba mu gina addini da manufar addini ba to daga nan na gano darasi daga zazzakiya Shi ne kuskuren da kwankwasiya suke yanzu kawai gina mutuncin kwankwasa suke ba manufa ba so da aka shaksiyarsa kawai ake ginawa ta badugu so da yanda aka samu kuskure a can a irin darasin da na samu to ita ma kwankwasiya ta faɗa wannan ramin da zazzaki yake ciki kowa shi kuke ginawa ran da ba ma dubu to ku saurara babu kwankwasiya domin babu manufa a cikinta shi shi kaɗai ne wa da hula shirika lahu kamar da na sha faɗa shawara kuma da zan bada ta biyu shine ina bawa amini na abokina shawara shine Malam Ibrahim Daurawa, Malam Aminu Ibrahim Daurawa. Malam Aminu ina baka shawara kuma ina maka nasiha. Wannan mukamin da ka rika ka yi barna ta ɗaya ka sake ɓarna ta biyu. Lokacin da Malam Ibrahim shekaru ya kafa hizba sai da ya kashe wa yaran nan kwamandoji kuɗi aka yi musu tirenin na jiki a kadawa aka yi musu tirenin na ƙwaƙwalwa aka yi masa training na zuciya Allah ya saka wa su malam ya faru kucedi da malam rabu da malam ahmad shaibu da malam sunusu kani haka suka yi musu training kan jikikan karfe aka reno wayannan yaran suka zo su malam umar sani fage suka yi musu tarbiyya ta abincin ruhi suka zo suka zauna a ofis suka yi gazarin experience na aiki amma ana aka kwamandan hizba gaba ɗaya ka sa tsintsiya ka share wa'annan ka zubar da su bisa shawarar yan biyar yanzu kuma ka dawo Dr. Abdullahi Umar Ganduje an kafa kwamiti ƙarƙashin Malam Mai Bushira ya tace kwamandojin nan an yi musu jarrabawa in ban da lokal gamman uku wanda mu muke ganin da lamba. To amma duka gabaki ɗayansu kowa sai da ya cancanta aka naɗa shi. kuma yanzu ka sake dawowa karo na biyu ka sa tsintsiya ka sake share su ka ba wa yan biyar su kawo maka a cikin kawo maka da suka yi su ne suka kawo maka tarkace da yan ashabul kafi yaran abdul jabbaru aka sassaka su a kwamandoji a mukamai kai kana ahli suna maka yabo yan bid'a masu zagin sai na abubakar da umaru masu cin mutunci da zame martabar ma'aiki sallallahu alaihi a maka kawo su dukkan nan da a mukamai kuma yanzu ka zo dukkan hargitsa yaran nan ka ji tsoron Allah muna baka shawara ka ji tsoron Allah Abinda ake yi a hizba yanzu ba jiji ba ne ya kamata kai da kake cewa baka siyasa to ya kamata ka rage siyasa amma ba ta suke cewa wasa ba wallahi sun tsin takalminka shi zai ka da kai yanda abba ya je da ka da masallacin idi to kai ma ka hau taka ka da a hizba to ina tsorace maka wato hakkin yaran nan hakkin raunanan nan kana ta yin yadda ka ga dama ana ta bindin bindin kuma ka zo ka yi auren zaura wannan to Allah zai ya kiyaye cewa suke ba ku da ƙwarin gwiwa su suke akan gaskiya kawai kuna so ku zalunce su ne abu na ƙarshe wanda zan yi magana a kansa shine ƙalubalen da alibici ka zo ka kana gaya wa 'yan apc cewa ba su ci zaɓe ba kujerar ƙwace za a yi kujerar haramun ne a lokacin da kake ƙoƙarin ka tabbatar da mutanen ka na kwankwasiya cewa ba kun ci zaɓe ƙwace za a yi muku apc ba ta ci ba gawuna bai ci ba to a nan ne sai ka zo kacci idan barista adam ya isa ya zo ya amsa maka ƙalubale a yi mubahala cewa abba ya ci ko gawuna ya ci to kafin ba baristan ya zo shine na tare ma faɗa ni yanzu na zo ina so in gaya maka dr nasir <clears throat> yusuf gawuna shi ya ci zaɓe jam'iyyar apc ita ci zaɓe ka ce kuma a rantse maka wallahi tallahi billahi lazi la ilaha illa huwa apc ce ta ci zaɓe ku ƙuri'a kuka danna ta haramun kun yi amfani da shugaban wata jam'iyya a Kano kuma kai karamin dan kwankwasiya ne bari in gaya ma da so aka aikata wannan haramun ka je ka samu kwamishinan ilimi tsohon shugaban jam'iyyar ku na NNPP wato Umar Haruna Doguwa da shi aka yi wannan haramun din na yin wannan dil din a Ahmadu Bello a wani gida idan ka isa ka zo ka je ka same shi ka tabbatar ba a yi wannan ba ko ka zura Qur'an nan kuma yanzu wacce kotu ta gano aka cire ta haramun din to wallahi akwai dubu goma sha biyu ma ta shige a cikin ta'abban wanda damar lokacin kotu bai bamu dama ba da sai mun fito da shi kuma ina gayyatar karan alhamis karfe uku a nan gidan freedom ka zo mu zauna ka yi mu bahalar mu yi mu bahalar don ana ɗaga muku kafa ana kun yi haramun kun yi abin nan kuma an kawar da kai amma sai ku zo kuna wani barazana kuna cewa wani a rantse ai Allah naka ne Allah nawa ne kuma yanzu na rantse maka in ka isa ka zo ranar alhamis karfe uku a firijan don mu sake rantsuwar gaba da gaba da kai wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh